والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم kwanan wata nawa ne ga watan zulhajji a yau yau sabuwar shekara mako ɗaya ga watan al-muharram shekara ta 1433 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina da kuma shi ne dace da bakwai ko da 8 nawa ne ga wata 27 ne shida ne 26 ga watan 11 a shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya cikin karatunmu na wannan littafi na wata-wata na sharhu sunna na al'imam al buhari wanda idan ba ku manta ba mun tsaya ne a kan gabar magana ta da take cewa wa idza tallaqa ar-rajulu imra'atahu salatan فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره yayin da mutum ya sake matarsa sake uku to wannan mata ta zama haramu a gare shi kuma ba ta halatta ba sai ta auri wani mana cin aƙida daga aƙidu na ahlus sunna wal jama'a yayin da mutum ya sake matarsa saki uku to ta zama haramun a gare shi kuma ba ta halatta sai ta sake sabon aure a wannan shine abin da alkur'ani ya tabbatar kuma sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar ba ma saki uku din kamar da muka bayani a karatun da ya gabata sai in an yi shi ne a wuri daban-daban ya sake ta saki daya bayan wasu watanni ya kara mata ɗaya bayan wani lokaci ya kara mata kuma ɗaya kaga wannan ba a lokaci wato guda ba ne amma da mutum zai zo ya ce ya sake matarsa rana ɗaya lokaci guda wato wannan sakin a matsayin saki ɗaya ne aka yi tabbata a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya tabbata a zamanin sayyidina umar a zamanin sayyidina abubakar haka kuma ya tabbata a zamanin farkon lokacin mulkin sai na umar sai malam ya ce wala ya hillu da mumri'in musulmin ya shaɗu Allah ilaha illallahu wa ya shaɗu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa bi ihda thalasin zanin ba'da ihsanin aw murtaddin ba'da imanin aw qatala nafsan mu'minatan bighairi haqqin wa yuqtalu bihi wa ma siwa dhalika ودم المسلم على المسلم حرام ابدا حتى تقوم الساعه ما لا يجي بيحالة باجن متم مسلمي ازبر دشي با مسلم مسلمي دي شيدا بابا بوتا تشنتا سي الله كما يشيدا أن محمد بابا الله ني كما الله ني to jininsa bai halatta ba sai da wato ɗayan abubuwa guda uku sai mutum ya aikata ɗaya daga cikin abubuwa guda uku za a iya kashe shi wannan magana ne akan hukuncin kisan kai a shari'ar musulunci ba a kashe mutum sai ya yi ɗaya daga cikin wannan abubuwa ko me kuma ya ba wannan ba to babu kisan kai a kansa zanin ba da ihsan mutumin da ya zama mazinaci bayan ya yi aure kalmar ihsan na bayan ya zama mai aure ya kakandance kanshi sai kuma ya zina ko mace ta yi zina bayan ta aure na biyu an murtaddin ba da imani wanda ya yarda bayan ya yi imani da yana da imani amma sai ya zama kafin murtaddin ba da imani kenan au qatala nafsan mu'minatan bi ghairi haqq ko kuma mutumin da ya kashe rai mumina ba tare da hakki ba wa yuqtalu bihi wanda ya kashe wani ba tare da dalilin kisa ba wanda shari'a ta yadda a kashe kuma ma za a yi kisan ba shi zai ba hukuma ce za ta yi to wanda ya kisa ba yi kutalu bihi to shi ma sai an kashe shi saboda ran da ya kashe malai cewa ma siwa zalika fa damul muslimi ala muslim haramun abadan duk wanda ba wannan abubuwan guda uku ba to jinin mutum musulmi haram ne har abada ta tabo masa har zuwa tashi kiyama ce wanda ya har abada ma ya wadatar amma da ya ta ta koma sa'a kamar wannan wani tarfafawa ne to a nan gurin abin da yake so nuna mana wato daga cikin aƙidu na ahlus sunna shine ba a kisan kai babu ɗaukar rai babu amfani da makami a kashe mutane matuƙar mutum ya shaida Allah shi shi kadai ne abin bauta kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon sa ne to amma akwai wanda kuma ake yin kisa shine kamar mazinaci mai aure wanda bai da aure in yayi zina za a yi mai da tamanin amma mai aure in yayi shi kan zancen sa ya kare kuma kaga da a ce Allah ya sa ana dabbaka wannan shari'ar ta kashe duk mai aure da yayi zina kaga da an samu raguwar zina da yawa da 'ya'yan mutane sun kubuta daga mazinata ko kuma wanda ya ridda amma mutum yana musulmi kawai ya ce ya zama arni to wannan a ka'idar ta musulunci kashe shi ake amma hukuma alkali shi zai ba da hukunci a kashe shi don a kashe shi ba wai kawai kowane gama garin mutane ne zai dau makami ya kashe shi in ba aka ban ta kashe shi danginsa za su iya za su ce ba su yadda ba sai sun rama to shi sa aka ce a bari hukuma ta yi wanda mutum ai bai sai je gurin hukuma ce zai rama ba amma yanzu in kai kawai saboda kishin addinin ka kawai wani yayi zina bayan ya yi aure ka ce ayi shari'ar Allah za mu dabbaka masa kawai ka je anguwar ku ka kashe shi to yan uwansu za su yi zuwa kai din masu karka to kaga an samu yaduwar barna a cikin al'umma to sai a mika wa alkali in alkali ya yi fari ma in bai yi ba shi kenan yawa baya kanka dole sai an yi وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى illa aljannata wan nar duk abin da Allah ya wajabta masa karewa to wallahi zai kare sai dai in aljanna ne ko wuta aljanna da wuta ba sa karewa wal arshi wal kursi wal lawhu wal qalam was suq da arshi ubangiji da kursi ubangiji da alahul mahfuz al alkalamin kudura da kuma wannan kahu da ake busawa yana nan laisa yafna shay'un min hada abada har abada babu abin da zai kare a cikin wannan abun da aka yi ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير ويقول لسائر الخلق مما لم يخلق للبقاء كونوا ترابا أنا ما لك cewa yana daga cin aƙida ta ahlus sunna shine komi da ka sani yana karewa in dai abin da Allah ya rubuta masa karewa ne dan akwai abubuwan da Allah bai rubuta masa karewa akwai kuma waɗanda za su kare amma ban da wuta da aljanna kaga wuta da aljanna Allah bai rubuta mata karewa aljanna tana nan har abada an halicce ta kuma tana nan har abada haka wuta ma tana nan a yanzu haka akwai wuta Allah ya riga ya tamiri ta wa iddat kafiri aka dinna akwai aljanna wa iddat muttaqi Allah ya tanade su suna nan kuma ko da bayan an tashi alkiyama ba za su kare ba al'arshin ubangiji gadon mulkin Allah kenan tabaraka wa ta'ala inda ya daidaita akan sa Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ar-rahman 'ala al-arshi istawa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi to wannan al'arshin baya kare har duniya ta kare al kursiyyu kujerar mulkin Allah ke da wannan lahul mahfuz inda aka rubuta komai shi ma yana da alƙalamin da ya ta rubuta duk abin da zai faru wannan alƙalami shine awwalu ma khalaq Allah kuma yadda ya a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma khalaq Allah alqalama abu na farko da Allah ya fara halitta shine alƙalami sai ya ce da alƙalamin nan iya eh, rubutu sai alƙalami ya ce me zan rubuta sai Allah ya ce ka rubuta abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta har ƙarshe alƙalamin nan da kansa ya tsaya ya ta rubutu kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar har da ya gama rubuta komai ya ce ya gama shi Allah kuma ya zartar da hukunci ya ce jafa alƙalamin alƙalami ya bushe to wannan alƙalamin iya ne da zai kare ba kaho da ake amfani da shi wanda malakul mauti yake hura ake fura shi laisa yafna shay'un min hada abada aqida ne ku yadda cewa har abada ɗaya daga cikin wannan babu abin da za a neme shi a rasa bayan wannan sun ma ba asullahu alkhalqa ala ma matu sai kuma Allah ya tashi mutane akan abin da suka mutu kamar ya akan abin da suka mutu wanda ya mutu akan musulunci za a tashe shi akan musulunci allazi mata alal islam fa innahu yub'athu alal islam والذي مات على الكفر فإنه يبعث على الكفر والذي مات ساجدا فيبعث ساجدا والذي مات شاعرا فيبعث وهو ya ƙara'u shayar duk abin da mutum yake ya mutu wanda Allah ta ya mutu yana sujada da sujada za a shi wanda ya mutu yana waka shi ma yana waka za a shi wanda ya mutu yana tura ashar shi ma iya tura ashar din nan za a kashe shi wannan magana tana da nauyi kwarai da gaske kuma tana da wahalar sha'ani shi yasa imamu ahmad yake cewa babban abin da aka fi damuwa da shi akan bawa ne me ya cika da shi karshe shi bawa shi yake wata magana yake cewa Allah ka kyauta karshen mu ga wannan magana magana ce mai tsada kuɗi ba zai iya siya maka ita ba Allah ka kyauta karshen mu kuma duk wanda ya maka addu'a ya ce maka Allah ya kyauta karshen ka to wallahi baka da masoyi sama da wannan idan ƙarshen ka yi kyau ka dace saboda abin da ka mutu a kai da shi za a tashe ka yasa ya ku bayan Allah mu kyautata wa ubangiji zato kuma mu kyautata aikin alheri kuma mu yawaita shi akwai waɗanda suna da kasala akan aikin alheri wannan abu ibada ne amma wallahi bai zai yi ba sai gobe sai jibi sai nan da wata biyu to waye gaya ma za ka yi wata biyu da yawa akwai wanda sun ci burin harka ta shekara talatin arba'in hamsin amma wallahi ashe Allah bai ware musu kwana biyu ba ma abin da ya saura musu bai wuce kwana ɗaya ba amma sun ci burin shekara talatin arba'in hamsin ce ya ya kwanta a gadon salami lafiya kurin a zo a kai gawa a je a kai ta kabari a birni mai kuka ya sha kukan da zai yi shi kenan wallahi wannan da zai hana mala'iku su yi mutum ɗan karen duka ba sun same shi da zai shi sa kowa ya zauna cikin kimsi kowa ya zauna cikin shiri kowa ya san me yake yi kada mutum ya zauna bai san me yake yi ba yanzu idan kana kasuwa kana da a business ai kana duba jarinka ya yi ƙasa ko ya yi sama ko ya yi sama ko ya kasa idan jarin ka ya kasa za ka fara rage bukatu ka nemi ƙarin jari idan jarin ka ya yi sama kuma za ka kara bukata ka yi ta za ka yi ta za ka yi ta ko ba ka dan adam yana lura da jarin da yake da shi to me yasa dan adam baya duba jarin da na lahira amma yana duba jarin duniya ya kamata ka duba sallah nawa kai ta nafila wanda yau in ka mutu Allah zai cece ka da ita ya kamata ka duba wai ka yi wa kanka lissafi kai tun yanzu me yake kake na alheri ne wanda yau kana tsammanin in ka mutu ta dalilin wannan aikin Allah zai saka a gidan aljanna ya kamata ka yi wannan lissafin asibu an kun kabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin Allah ya muku hisabi idan mutum ya samu kyakkyawan cikawa sa, in kuma mutuwa ba ta yi ba Allah kiyaye malam ana ba da labari aka ce akwai mutumin da ya shiga yana zina da mace malam suna zina ana yi an fara kenan gaba ɗaya Allah ya ɗauki ransu gaba ɗaya da matar da miji abun mamaki kai subhanallah Allah karfa mana asiri Allah ta kai mana musiba da bala'i ko haka aka zo mala a daki aka tarar da su kasan haka sai dai aka bare su suna haɗe da juna zina akwai wanda yana yana yi din shi ne ya mutu matar ta mutu ba kawai sai ta gagawa ne a kan sai ta an gizo shi a wannan wayar tawa ina da text message da wata yariya ta yi mun da sunanta da komai ta ce akwai yaro matashi da Allah ya jarrabe ta da shi suna tare ta lalata da ita yaro da ricciya zai aure ta bayan ya yi barna da ita ce aure ce ce shi ba zai ba kayya kayya ya kaya a aure ta saboda ma ya mami da ita ma matar kawai ya hau mota wata na zai je abuja kwanan abin ya faru ya hau mota zai je abuja ya ce in je dawo za su sanya za su a motar da ya tafi a nan suka yi accident ya faɗi ya mutu lahira da wannan kasan kifa kullum idan aka ce mutum ya aiki alheri ya alheri an ce mutum ya daina shari ya daina shari ba ka san shi za kammala ba jiya jiya din nan wata baiwa Allah ita ma ta zo same ni cewa ba wani yaro da ya je ya ta lalata da wata yarinya irin abin da samari yanzu suke a garin nan kenan ya yi barna ya lalata da ita a shi tana da ciki na wata biyu a wata shida da kwana goma da aka je aka je aka je aka gaya kubanta sai ya samu iyayen yaro ya ce ai shi ba da wani abin da za a ya ba su daga nan zuwa sati daya a iya tunanin sa ba tunanin addini ya ce ko a daura musu aure ko kuma su ɗauki yarinya nan su tafi da ita shi kan baya da bukatar ta to shine mu aka zo mana fasara shin za a iya yin aure da wannan cikin ba a yi to ya za a yi ciki ya kai wata shida da wani abu an je an je an yi an yi zuwa ma yi zuwa amma an je an yi ciniki da wani likita ya ce a bashi dubu ko sha takwas ko nawa zai lalata shi zai zubar da na ce to a gaya mata in ta je kuwa ko ita ko nan ban ji cikin da ya kai wata shida wajen zubar da shi to ɗayan biyu ne ko dai a yi ragar gaba ɗaya ko kuma ɗaya tsira ɗaya ba to yanzu ya za a yi nace sai ku gaya musu gidan yaron su zo su ɗauki yarinyar su ajiye ta a gidan iyayensa su ci gaba da kula da ita ya haihu sai a ɗaura masa yanzu wannan mutumin yana cikin wannan yanayi ya mutu me zai je ce ba Allah tsoron Allah tsari iyalansu kuma mu nisanci duk abin da zai kai mu wuta barna fasadi ya yi yawa kuma alhamdulillah kowa yi haihuwa in ma baka aure ba za ka yi nan gaba ya'ya matan nan da kake gani za ka buka ta fara su a gidanka insha Allah za ka ga tasku da bakin ciki matukar yanzu baka gyara sama saka kawa saboda za ta ka haifa mutane ka tara musu karuwai ina manzana zune bihi walau bi khifari dari duk wanda ya zina sai an yi da alkawari ne wannan kai da yawa ko kai kada yace thumma yab'athu Allahu al-khalqa ala ma matu alayhi yawm al-qiyamati fa yuhasibuhum bima sannan za a tashi mutane ah. za a tashi mutane ranar tashi alkiyama akan abin da suka mutu yuhasibuhum bima sha Allah zai musu hisabi da abin da iga dama fariqun fil janna wa fariqun fis sa'id wani bangaren yana aljanna wani bangaren yana wuta Allah samu cikin aljanna dole ne fa akwai wuta akwai aljanna dole sai an samu wannan kuma Allah ya yi alkawari sai ya cika wutar jahannama da halitta da mutane la'amla anna jahannama minal jinnati na ce a jima'in Allah ya ce wallahi tallahi na yi muku rantsuwa kaga in Allah ya yi rantsuwa fa abun ba wasa ko dan adam ne rantsi ba san ba wasa Allah ya ce wallahi sai na cika wutar jahannama dam minal jinnati wan nasi ajma'in sai na cika ta da mutane da aljanna za ta cika dam a riwaya aka ce in ta cika ta cika Allah madaukin sarki zai sanya diddigensa da ya dace da shi ya danna ta ita kanta wutar za ta rinka kafin kafin kamar tana wayo wayo ta cika over Allah ce yaya kin cika ko baki ci ba kin cika ko baki cika ba wuta ta ce hal min mazid yanzu bayan wannan cikar kuma ya ubangiji sai an karo min wani abu kuma haka za a yi taloji ana zuba kai malam in ka ga barnar da ake a ƙasar nan ai za ka gaskata wannan yadda mutane suke barna nan ba sa tunanin cewa za su mutu mutane sun zauna sun shimfida kafa su kurin a duniya ba sa tunanin lahira wata mata ta buga mun waya daga abuja take gaya mu mijinta yana kaza yana kaza yana kaza na ce ki tana da shi allah ki zama da shi mutuwa bai ni tsoron allah ta ce ta ai an kara maka allah ai ba masa maganar mutuwa wannan mutumin ta ce in dai ana masa magana mutuwa ba zai iya zama sanadiyar auren ka da shi saboda shi zai ce wato fatan mutuwa ma ake masa ya mutu wato har ma jawo mai mutuwa ake a gidan nan ta ta taɓa yin irin wannan ya kauta da faɗa ya ce baya son labarin mutuwa a gidan nan kwata-kwata can nesa حسبنا الله ونعم الوكيل ويقول لسائر الخلق mimman lam yukhlaq lil baqa'i kunu turaba Allah zai ce wa sauran halitta wanda ba a halice su don su tabbata a duniya ba Allah zai ce da su ku zama ko kunu turaban ku zama me turbaya kamar misali irin dabbobi dabbobi ba a haduwa da su a gidan aljanna shanu awaki tsuntsaye agwagi duka ba a haduwa da su a gidan aljanna kawai damun da an tashi su a kiyama babu dabbar da ba za a tashi ta ko su nawa iya yawan shanu iya yawan raƙuma iya yawan bijima iya yawan karnuka iya yawan kuraye iya yawan giwaye iya yawan duk dabbobi da ka sani sai Allah ya tashi su gaba daya da na daji da na gida da na ruwa da na iska da na ko'ina ma da na cikin ƙasa duk gaba daya za a tashi su kuma sahu dai za a tashi dama haka sahu yake sahun mala'iku sahun mutane sahun dabbobi an tashi dabbobi gaba daya eh an tashi su Allah zai ce kowace dabba duk dabbar da ta cuci wata kowace aka cuce ta tarama yau babu zalunci idan rago ya cuci rago Allah zai ce karama idan tinkiya ta cuci tinkiya Allah zai ce kirama idan zakara ya cuci dan uwansa zakara Allah zai ce kurama kura ta cuci kura ko ta cuci awaki Allah zai kura ma wannan ana tauna aya ne ai ana tauna dutse ne don aya ta shiga uku to yau ga dabbobi ma an ce arama a tsakani to ina ga mutane ina wanda ya cuci mutane ina azzalimi da yake zalunta mutane ina macuta maha'inta mayaudara wannan akwai tashi hankali kwarai da ka sai mutum ya kiyaye kuma cutar dan adam kowa ya duba sana'arsa da aikin da yake yi idan ka sa akwai hanyar da zaka cuci mutane to wallahi ka kiyaye a caba kake yi mota kake tukawa malamin makaranta ne ma'aikacin gwamnati ne kai a'a dan siyasa ne dan sanda ne kai a'a soja ne immigration ne a'a custom ne a'a dan drugs kwaya ne a'a dan ce. a yalo ba ne kai wane ne kai dan adidi ka ne dan tafi ne dan ko me aiki ka noma kake yi baskare kake yi business kake yi ka shiga waje ka fito kasuwa ce da kai shago ne da kai wallahi karka yadda ka cutar kana duk wanda yake ciwon sai an rama wannan alƙawarin Allah ne kuma iyayen cutar ka iyayen abin da za a ba na ladan a to ga dabbobi an ce ko rama suna gama rama za a ga wannan dabba tana dukan wannan kowace ita ta rama ba lokaci ta wannan wannan ta wannan suna wa. Allah zai ce kun gama sun gama sai Allah ce to kunu turaba ku zama kasa take za su narke su ne diddige gaba dai su gama kasa sai ke saura dan adam mala'iku da mun ba wani hisabi da zai a tun da su mun ba sabon Allah la ya suna Allah ma amarahu wa da ma umaru su Allah halice su ne dan su yi hidimar dan adam ba bala'i da tashi hankali ya kare ga dan adam shi ne za a zo ya tabbata a riwaya za a Allah zai ce da mala'iku ku ɗebo su ke lai an gane ko a ɗebo su ke li su ke li ina irin su ke li na auna kaya ko ya faɗi idan ka je akwai abin da ke ɗorawa ko gurin sai da auduga ko auna kaya da inda ka san suke ne a zo a jera su mala'iku za su jera su ya ganin ta sai a ce mutane ai layi a auna su ko ya je auna a gwada ta suka ce a gwada su kai kanka za a gwada ka wasu kuma suka ce a ayyukan ka za kowa da aikin sa da lissafin ka mutum zai buɗe littafinsa da kansa a kiyama yana Allah zai ce in ikra kitaba karanta littafin ka kafa bi nafsi gal yawma alayka asiba yau da kanka da kanka za ka yi wannan kai na yi sallah na yi karatun qur'ani na je makaranta na yi salatin annabi na yi sadaka na tashi da gara na yi ibada na yi istighfari na yi salatin annabi na yi wayi na yi zakka na taimaka na agaza na yi zaman aure na yi kaza mutum zai ta faɗa aikin kai da zai iya kammalawa ba zai zo kuma aikin zunubi ya yi barna ya yi sata ya yi zalunci ya yi dauke-dauke ya yi waye ya yi duk abin da mutum zai ce ya karanta mutum zai ce mali hadin kitabi la yughadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi ne wannan baya bani karamin aiki ma da babba duka dan karamin abu da kai baka san kayi shi ba wallahi malam sai ka zo ka kana kana karanta ka manta da shekaru arba'in da ta wuce ka je kai wata tabar gaza ba kai mata ita ibari ba Allah bai yafe maka ba kurin za ka kana karanta shi a littafi ba za tashi hankali a kiyama kawai dai Allah da fa'ura Allah ya azurta mu da aiki mai kyau الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم كاغني wajibi ne ku yi imani za a yi sakayya ranar tashin alkiyama a tsakanin halitta duka adama dan adam wasu ba da sukar keke wal hawam da sauran dabbobi hatta hatta li zarrati min zarra kiyaki in yake kiyaki ke ya rama ta ya akudu Allah azza wa jalla li ba'd min ba'd sai Allah ya sakayya wa sashin su da sashi li ahli janna min ahli nar dan aljanna za a karbi hakkin su a gurin yan wuta wa ahli nar min ahli janna hatta dan wuta ma da zai shiga wuta ma in dai in dai yana da hakkinsa a gurin dan aljanna yake kishi to sai an je an karɓo masa hakkinsa gurin dan aljanna wa alul janna ba'd min ba'd dan aljanna ma sashin su da sashin su za su karɓi hakki wa alul nari ba'd min ba'd haka in mutum ma sashin su za su karɓi kowa sai ya karɓi hakkin kowa kowa sai ya karɓi hakkin da yake gurin dan uwansa وإخلاص العمل wajibi ne a yi ikhlasi a yi aiki don Allah duk wannan abubuwa ne masu ban tsoro yan uwana suna da firgici cewa a kiyama Allah zai tambaye mu wannan abubuwan gaba daya duk wanda zai aiki saboda Allah kada kai dan a san kai kada ka ciyar dan a ce kai mai ciyarwa ne kada ka bada taimako dan a ce kai mai taimako ne kada kai aikin Allah dan mutane kada ka zo aikin Allah ya sa shigan ya sa ma rabuwa ciki idan an yi wannan fa an tsara asara fa an tabe gaskiya ranar tashi alkiyama ya tabbata cikin hadisi Allah zai tara mutane gaba daya wanda suka yi aiki ba dan shi ba duk wanda ya wani aiki ba dan Allah ba inna Allah alimun bi dhati sudur oh. Allah shine masani dangane da abin da ke cikin zukatan mutane Allah zai ce kowa ya miƙe da aikinsa za a yi zai yi shela ya ce yau duk wanda ya san ya taɓa yin wani aiki da na ce a yi ya je ya yi shi dan ɗan adam to ya tafi gurin ɗan adam ɗin ya ba shi lada ku je ku nemo lada a wajen in suna ba da ladan ku je ku karɓa su ba ku lada ba ku yi don su ba ba ka yi abu ne don a yabe ka ba to ka je ni yau bana ba da lada akan aikin da aka yi shi ba don ni ba duk aikin da aka yi ba don ni ba ba zan ba da lada akan shi ba a lokacin za ga mutane sun shiga cin rudu da tashin hankali mutum zai je lalumi yanzu misali a ce irin sallah kayi ne don mutane su ce kana yi sai ka ci neman su ina za ka same su ba ka lada suna bayarwa ranar da uwa za ta ga ɗanta ta gudu ranar da uba zai ga ɗansa ya ruga da gudu ka duba kauna tsakanin uba da ɗa ɗa yana son babansa baba yana san ɗansa amma ina tashi a kiyama ne kowa kama gaban su zai kowa ta kansa yake yau mai firin mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowa gudu yake ku je ku nemo su ba ku lada wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura mutane za su tarar daga aiki tarin aiki mutum ya sha wahala aiki amma wallahi ya zama kura ya zama iska wannan masifa Allah ya yi mana ita malam yanzu layya da ka jami'an an yi ta wuce ko layya akwai masu yin layya dan a ce sun yi akwai masu yin layya dan kada a ce ba su ba suna yanka dabba ne dan kada makota su ce ba a ga an yanka dabba a kofar gidan nan ba wanda Allah ce lai yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu takawa minkum ba naman ne yake zuwa gurin Allah ba ba jinin ba ne yake zuwa gurin Allah ba takawa tsoron Allah da ya sa ka yanka dabba shi shine zai je gurin ubangiji mutum ya sha wahala ya tara kudin rago amma a iska a banza akwai wanda yake idan kada yaran su je roƙon nama amma ba wai dan yana kishin Allah ya ce layya bane a dan kada yaran su je su yi maula je su roƙi nama dan shi ya ladan ka kenan wata masifa da ta samu mutane yanzu duk aiki idan mutum ya yi so yake sai an faɗa yana sai an faɗa kai yan uwa na na takaita muku yanzu mutum fili yake saya a gidan rediyo fili yake saya a gidan rediyo ya cire kuɗi ya sai fili a gidan rediyo ya zo ya awa biyu yana bayanin aikin da yake wa mutane inda ma zai faɗi wanda ya din yayi ya yi hadda ƙarya yawa wuri wani kwalbati an gwarsu da ya fi shi ma a haife ya ce ya je ya yi masa fanti ya ce ai shi ya kwalbata mu muka yi kaza mun yi kaza mu ka ji abun mamaki mala abin da ba a yi ba a yi duk mutumin kirki baya so ma ya faɗi abin da yi ma koyewa yake saboda ya fi damuwa da Allah da ya dan shi ya san yayi amma mutum ya zo ya ce ne a gidan rediyo ya zo ya zauna yana bani labari ai na yi kaza na yi kaza ni ne na yi kaza ni ne na yi kaza kuma na yi kaza kuma muna nan muna da niyyar za mu yi kaza za mu yi kaza to da mun tsari ne da aka gina shi ba akan tsarin Allah ba ce ya zo yana raba kuɗi a unguwa ba dan kuma ba shi yana da niyyar nan da shekara kudi zai fito takara duk wannan aikin wahala malam mutum ya ta wahala yana sayan buhunan shinkafa yana raba makota yana raba mutane ashe ba wai dan Allah yake ba nan gaba yana so zai fito ne sai a ce a wanda ka rika dan abubuwa saboda za ta fito ba wai saboda Allah ba fa to duk wanda aka bashi cikin talakawa karbi Allah ya kawo maka na baci na fala na mahu ka ɗiba kun ka gyara kayan ka cika more shi kuma ba gida da ya yi mana Allah kuma na kuwa والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها ka yarda da abin da Allah ya hukunta kai ka yi haƙuri da hukuncin Allah ku yarda ku yi haƙuri akwai yarda akwai haƙuri arida bi illa Allah ya rubuta ba ka da lafiya yi eh, shi kenan ka yarda ka Allah kaddara sannan kuma ka yi haƙuri wani ga can wata kila kafin shi bin Allah amma shi Allah ya ba shi lafiya sai kuma Allah ya jarabe ka da wata cuta kana ta wahala shi kenan ka yarda ka yi haƙuri الإيمان بما قال الله عز وجل كما دي أبدا كتي الله نفدا عقيدة أهل السنة to lalle ku yarda da abin da Allah ya faɗa wannan littafin fa yana bayani ne in baka san waye ahli sunna baka san shi ga aqidar ahli sunna kar wani ya je a gefe ya ce maka a yan wahabiyawa ne a ai ga abin da su ai su kaza ai ta ƙarya a ai suna mai da nono wasu ma da ta haife su ai an je wani ma kaza da ya mutu ma ya zama bakin jaki ai an je ma kaza kaza subhanallah wannan ƙauyancin da ɗiwuwar kwakwalwa da rudu an daina shi karatu yanzu ake ilimi ake ba mutane kowa ya bayyana kansa a hanyar aqidarsa da ilimin da zai ba mutane wa yake wa mutane hidima yake watsa da'awa yake taimakon al'umma da karatu ya dora su akan aqida ta kwarai qala Allah qala rasulullah Allah ya ce annabi waɗannan daidai ko abubuwan da muke tattaunawa su ne aqida na ahlus sunna wanda wajibi ne duk wanda yake shi ahlus sunna ne ya aikata wannan ya yarda da su sannan wanda bai san wa ahlus sunna ba ya san to ga addinin ahlus sunna sai ka ji akwai bambanci da addinin da Allah yake aiko ko babu kaddara ta alheri kaddara ta shari ka yadda da ita alheri kana nan kana kasuwanci Allah ya buɗa ma ka mota ka saya kar ce saboda bokanka ne da ya tsaya maka ka saya ina eh, ga akwai wasu ce ai an duba mana hanyar yayi ai ni na kama wani malami ne ka bikin da na rike shi nake samun buɗe ta rike iska ta rike shirme daga mutum wai yana ciniki a kasuwa wai sai ce wai dan malamin da ya rike ne ke ciniki kuma shi ma malamin ya gaya masa in bai rike shi ba zai samu karyar arziki mutum ya samu hamakar arziki a ce a ah, ya rike suwa ne ba wai ba a ce ya rike Allah ba a ah, ya rike suwa ne idan hasara ta mai ka kana tafiya a mota ka jera kuma ya ketaro maka hanya ka ɗebe shi bil haƙƙi ka je ka fada ka fada ramin mota ta yi kwandam kai din ka fito da kira aka jawo ka kaddara ni Allah ya dora maka kar ka ce a a dama malami na ya ce kan ne tafiyar nan kuma ne tafiya kar ka faɗi haka a Allah ne kaddara in ka ga alheri Allah ne baka ka samu wadata rufin asiri daukaka siyasa ne zaɓe ne ka cewa ne ne a Allah ne baka ba wai karfin ka ne baka ba kuma ba wai mutane ne suka baka ba akwai waɗanda mutanen sun haɗu sun ce suna so kuma da Allah bai bashi hukumi samu ba sannan yayin da ka rasa wani abu kuma asara sami ka rashin lafiya cuta mutuwa tsani ko uwa ko uba ko makota ko na makamancin wannan ko asarar dukiya ko ta arziki ka dauka Allah ne dara ma karka ce a saboda ba ma tare da su waye ka sa akwai waɗanda suke faɗa a garin cewa in kuna tare da mu za ku samu arziki in kuka watsar da mu kuma za ku samu talauci Allah mai zaki da mai zaƙi da mai ɗaci wa mai mur mai abin da ka samu da zaki da ɗaci na rayuwa ka yadda daga Allah kada alim Allah ma mal ibadu amiluna wa ila ma sa'iruna Allah ya san me bayi suke aikata kuma ya san ina makomar su take la yakhrujuna min ilmi Allah babu wani bawa da zai fita daga ilimin Allah ko ko akwai shi a ce wai yana wani abu wai Allah bai sani ba kuma yan bid'a da suke cewa wai Allah ita zinawa da sauran suna cewa wai mutum bai abu ba Allah bai san zai shi ba sai bayan yayi Allah yake gani yanzu in za ka yi ƙarya an jima kaɗan Allah bai san za ka yi ƙarya ba wai sai bayan ka yi ƙarya da zai gane ka yi ƙarya ka zo na danganta ubangiji cewa ya wala sama'i illa ma alima Allah azza abin da ke cikin sama face abin da Allah ya sani wa ta'lam ma asabaka lam yakun li yukhti'aka kuma ka sani ya kai ba Allah duk abin da ya same ka bai fa kasance zai kuskure maka ba لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات ba abin da zai kasance a cikin ƙasai ko a cikin kasai illa ma alim Allahu azza wa sai abin da Allah ya sani duk abin da ya faru a sama da ƙasa to Allah yana da ilimin faruwarsa kuma ka sani duk abin da ya same ka bai kasance zai kuskure ma ba ina fata ana fahimta Allah ya kiyaye mutum yana fita ya tafi kasuwa yana zuwa sai wannan a ta ba ya je ya kawo masa farmaki <laughs> ya fusgi babban rigar sai ya gata kar mutum ya zai ce eh, kaga da na sani ma da na yi zama na a gida ban fito ba yanzu da ban fito ba da riga ta bata yage ba a haka wallahi ko baka fito ba na da Allah sai rigar sai kofar ɗakin ka ta yaga rigar dole ne ban fahimce ni kuwa kada wani ya ce wai dan saboda ya yi kaza ne kaza ya hawa dole sai ya fito ma kaddara ba ya ki fito kaddara ya ki fitowa ko kaddara ya ki fitowa kana gida wata ka za ta yaga rigar kadar ya wani yana zuwa ana raba kudi a masallaci wani alaji yana raba zakka sahu sahu ana bi a leda ana cirewa ana ba da jami jami ana bi ana cirewa ana sai da aka zo kansa aka leka leda aka ce to ya gani gaskiya yau da nan sani da na zo sahun gaba haka zai faɗa ko to kaddarar ubangiji kuma in sha Allah Allah din sai ya sa alaji ya faro daga sahun baya <laughs> ko ba ka wani shi kansa alajin da zai raba kudin sai fara da ina ba ka zo sahun gaba ba to sai faro daga baya in ya zo kanka kuma ya kare wani ya shiga mota zai shiga ta ya fita kai shi bai zai shiga wannan motar ba bari a hakura ya jira abokinsa sai wannan mota sai sai ta ita da ya jira din da abokin da suka shiga sai ta tafka hatsari sai ya ce ka ka ga motar nan ba da ba ita zan hau ba yanzu da na hau ta farkon nan kaga da lafiya ta gano to da ka ta hau ta farkon da ka jaza musu hadarin a cikin ta farkon za a yi hadarin <laughs> wato tsirayu dan adam fa no out ba yadda zai iya kubuta kare shi ajiya ya sani da kaza lau na kaza na la kana kaza mutum kar kai haka duk abin da ya same ka ce mm, Allah haka kuma ya ga dama ya kaddara kusa aka ce ko mutu aka yi uba ne ya mutu da ne ya mutu dan uwa ne sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma na Allah ne abin da ya karba kuma na sani abin da ya bayar dama yayan nashi ne ko kuwa ko akwai wani da ya fi Allah ga dara da bayansa babu shi kuma abin da ya karba ma na sani komi kuma yana da ajali duk abin da ka sani wallahi sai Allah ya san ajalin kuma zai kare kuma zai mutu kuma zai gamu da Allah kulluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد عصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون هو سيامت ya قال لا لا Allah za a kowa ساميك بذيك sani abin ya zo zai tsallaka titi yana tsallakawa kenan abokin sai ce maza tirela tirela ya yi wuf ya tsallaka yana tsallakawa sai inda ya ɗage kafan nasa nan sai ga tirela ta rusa wuce da ba dan da ya gaya mun ba yau da an kashe kaji wai da ba dan wani ya gaya masa ba da an kashe shi to da wani ma baya nan sha Allah ta'ala sai an samu wani wanda zai gaya maka kula da wannan dan bazi ne na aqida da yadda da kaddara wa ma aqta'aka lam yakun yusibaka kaji ko abin da ya kuskure ma da wanda zai same ka ba wala khaliqa ma Allah azza wa jalla kuma ku yadda babu wanda yake abokantakan ubangiji wajen halitta Allah bai hada karfi da karfi suka yi halittar samai da ƙarshe ba Allah bai nemi agajin wani wajen halittar kuda ba bai nemi agajin wani wajen halittar ainihin wato sauro ba ma ba wanda ya isa halitta abu man ya khluqu kamar la ya khluqu yanzu wanda yake halitta da wanda ba halitta duk ɗaya ne mai ilimi da jahili duk ɗaya ne da zina ya alamu da wal zina la alamu. innama ya tazakkaru ulul albab yanzu masani da jahili da ɗaya ne abin lahi shak kuna shakka ne akan Allah? ne a babu shakka ku yadda ku amince duk wannan abu ne na aƙida na kuduri ku kyautata ubangiji da so kuma ku yadda Allah ya fi kowa ba wanda wanda ya haɗa ku ya taimako tare da Allah yanzu masallacin za a gina shi kurewar magini bai sai gina shi shi kare ba dole siya ne mai taimako dole siya ne mai taimako dole siya ne mai agaji rayuwa haka amma dan adam yana manta wannan shi ko Allah da ya zo duk abin da ka gani na duniya din nan Allah shi halicce shi Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidus samawati wal ardh Allah shi ne mafi wato mahalicin komai da kowa amma bai nemi taimakon kowa ba kana bila ahadi ya kasance ba kowa kuma ya tsaya ne da tsayuwarsa ba wanda yake taimaka masa ne ai alhayyu alqayyum rayayye tsayayye ya tsayu da kansa ne ba wai ya tsayu da tsayuwar wani ba ku yadda da wannan sannan malam ya kawo maganar jana'iza kuma wa takbiru ala jana'iza arba bin وهو قول مالك بن انس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وعامر بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه kabar bari da ake wa gawa idan an yi mutuwa ana kabar bari a gawa ko guda hudu ne kabbara hudu ake yi wannan ya kawo ra'ayin da ya fi goyon baya ne amma kuma akwai riwayoyin da suka nuna ana bakwai ana yin tara wannan ra'ayin na cewa kabarbari na sallar gawa guda hudu ne shine ra'ayin maliku da sufyan ibn sa'id ne sauri da su al-hasan ibn salih al-hamadani kenan wani mutum ne wato faƙihin mutum mai yawan bauta wannan bawan Allah al-hasan ibn salih a ce yana da yawan ibada sai dai ana ana jibansa da tashayyawa da ci ba ra'ayin ana akwai dan zargin shi an a kai wa Ahmad ibn Hanbal kuma ra'ayin Ahmad ibn hambal ne wal fuqaha wal sauran malamin fiqh kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira Imam Bukhari ya ruwaito shi da Muslim duk a kitabul janayiz manzon Allah yana cewa na annajashi fil yawm alladhi mata fihi manzon Allah din da kansa ya bada labarin mutuwan najashi ranar da najashi ya mutu najashi wani sarki ne na habasha najashi din sunan sarauta ne ba wai sunansa bane amma sunansa as'ama kamar yanzu fir'auna fir'auna sunan sarauta ne ba wai sunan fir'auna ne fir'auna ba kamar yanzu prime minister wanda yake wannan mukamin sunansa prime minister a sunan sarauta ne kamar president president duk wanda ya hau kan wannan kujera ana ce da shi ne president ko ba ka bane ciyaman kaga sunan sarauta sunan mukami sarki yanzu sarkin Kano sunansa sarki a a sunansa Alhaji Ado ba ko to amma duk wanda ya sa kuma sai a ce sarki to wannan najashi din wani babban basarake ne sarkin Habasha babban basarake ne wanda yake yana da adalci amma kuma kirista ne an gani kirista ne kasa akwai a cikin arnan ba akwai masu adalci irin nasu adalcin fa yau ba wai irin adalcin musulunci ba inda mutum da zai zama adali ba wasu musulmi abin da ake nufi a nan suna kamantawa to shi ba a zalantar wani a wurin shi da aka takura wa sabai a makka sai manzalar ce ku tafi ku hijira a bacin wurin suka yi hijira farko suka yi cinye Jafar dan gidan abin Talib dan uwan Ali bin Abi Talib sun je da shi aka yi wannan hijira din sun tattauna da Najashi an Najashi ya nemi ya bashi ya karantar da shi wani abu na Alkur'ani wanda zai bashi wato wata ruwa akan musulunci lokacin da manya-manyan kuma ba wa fadawa amma a gaya masa ya koro wannan mutanen na makka da suka zo hijira wurinsa musulman na ya koro su ba su da gaskiya sai ce ni za a kawo kyauta ni za ku ba sai ce me suka yi zan kore su da wani dalili zan kore su ai ba mutanen kirki bane ai suna kaza ai suna zagin allolin mu kai ma ba su yadda da addinin ka ba ai kaza ai kaza ai kaza shine kira Ja'far dan uwan Ali bin Abi Talib yace shi karanta mun wani abu da cikin littafin Allah Jabar ko dama abin da yake nema kenan ya zauna ya ce bari maka kira a yau in bai balarabe ne yana jin larabci ya jawo masa suratu maryam kaf haya ayin sod budewa ke. ya ga bai taba jin wannan irin kalmomi da wannan harkon ba zikirin rahmatin rabbika abdahu zakariya karatu ba ana yi ana yi aka ce na ja shi kurin sai fara zubar da hawaye aiwa ya ji karatu ya raka shi a san qur'ani ne ya samu mai karanta shi yana tasiri a zukatan maza wani yana yin sa dole sai ka saurara dole ka ji ya raka wannan mutumi dai in takaice muku da karshe dai manzon Allah sallallahu alaihi ya ba labarin musuluntarsa ya so ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya mutu kafin lokacin to yana mutuwa shine Allah ya ba wa manzon Allah labari annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya sanar da mutuwar najashi yace an yi wata babbar mutuwa wani babban masaraki ya mutu ya ce ku zo mu je mu masalla da bai musulunta ba da annabi zai masalla ba ya ce mu tafi musalla abin da ake nufi da musalla wajen sallar idi ko wajen sallar idi ko kuma wajen sallar a waje haka wurin da ba gidan ne ba mu je mu masa sallah ina so an san dangi sau sai suka ba sai ta rungume ba sallah ko ba gari ba wannan ita ce ake hakuri da abin da kaji kaji kaji sallar da ake yi wa yanzu idan kana da dan uwa a ya mutu a Enugu ya mutu a Lagos ya mutu in kun nan in ya ai sallar ana nan kuma Allah ya ba shi da da da yawa ta mele ai ko dan mata ko ba amma tambayar da suka ce eh, in dai in a can din da yake ba a masa ko ba ba a ba shi wannan tambayar sai kuma shi nake nufi da wannan sallah ba bukatar a sake wasa shi yasa kuma kuma bangaren da sallar gawa mai ce ai addu'a ce hukunci to dan an yi wa mutum addu'a sai a ce ba za a ƙara da 20 lokaci a irin wa'azin na kullu da addu'a ce tun da an yi masa ba laifi ne daga an kara mu anan Kano wannan su ka cikin halin lokacin da mai primary muna primary in ka dauki wannan ra'ayi ko yanzu kan misali idan kana san wanda ya mutu a wani gari baka samu zuwa kai masa sallah ba anan zaka iya tara mutane ku mai sallah ko ka samu wani masallaci mai jama'a ɗaya daga cikin masu da yake kaga karo wannan wallahi wani tana karuwanci ne saboda an mata auren dole ba ba kuma yawa anan ma yawanci saboda rashin karatu da a cikin lullubi da cikin kuma Allah ya ma albarka wallahi abin da yawa wasu ba san ba amma in za za ka aure ni ah, idan yanzu wani ma limamin ma wani ma an kaji kace mai salatu ga zai ce mai salatu ga bai san ka mutum bai limancin ya kama gadi kun fahimta yawa wurare gadi alaƙa da malam baki sun shi ne masu idan an ce an yi haka dalili hadisi ne imam bukhari ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wannan mutumin ta ce in zai aure ta tuba fa kabbara alaihi arba'a to dan Allah sai mai kabarbari ya kamata aure ta kun bayyance ni to a nan gurin za ku sallama wannan ce dan kowa ya an gane ina zuwa akwai waɗanda an ji sallar gawa Allahu akbar yana shiru yana zai mu ce eh in dan ta magana kamata ka ce ai ko dan ko ba komai Allah da yi zo kai zo kai ma zo kuku zo kuku biyar amma shi kuma yana kallon mutuncin sa zo ku tsaya a nan ba a matsayin kamar ni ne ba Allah ya faɗa a cikin aya mai lamba 29 a cikin 26 sura ta 24 kawai ne wannan yace al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات kamata ya bandara ka tsaya nan wurin ita fa kalli ya ce arba'an ko za mu yi za mu yi ta aikace kawai nan gaba idan ka zo yi kawai ka ka iya ga wuta irin wannan kun ga ta nake cewa sababi na kallon gida idan mace ce ba muna da kabilanci ba a to liman sai ya a tsakiyar lubaka ba ruwan Allah da kabil kabilan mace ce mai nace dan yace inna akramakum indallahi atqakum inna Allah bai hikima tsayawa alimun kabir a cikin aya mai lamba 13 dan asabtu da fita in ya tsaya ma na wanda yake kuma bai ga gama a gare wanda yake kikkiawan hali suka ce mace tana raye a duniya ana so a in mun ba ma ana so a ne kabila kaza cikil ce ibo bayar amma idan da mutum ya tsaya ana kafa da sarata abinda ake kallo ina takawa ina mutunci ina murna ko dan gana ko dan gana sai a tsaya a kafa da kita sabila ina Allah kira ta Qur'ani kuma kar ku manta ana muna tantance wani tantance ina bin tafi al-qibla Dole ran ta dafe mu ba mu da bantar da ita eh? tana kallon wannan muke kallo ba aina taqwa aina taqwa wala abin da yake hazo sallah ga wani nan wani gote da ya wala haka ba wani yanzu wannan tambaye mu me yasa ba a samu aure tsakanin Hausa Fulani da yanzu ga gawa na misalin mu dauka mace ce za mu yi sallah ko na mutum yanzu idan in ya mura ya ce wa kabbara alaihi arba ya yi masa kabbara guda hudu to to yanzu zai yi kabbara ta mara Allah ake kallo Allahu akbar na sha ba da misalin wani mutum ya muri Alhaji Khalil in Unwachuku mutumin nan shugaban musulmi ne na jihar to me ake karantawa idan an yi kabbara farko yanzu kai kana gawa har izuwa bara shekarar bara ko kuma matsayin matsalar 2010 a watan july yana rayuwa an wani taro wanda sarkin musulmi ya jagoranta a garin kalaba to ya taho daga inda abin da ke cewa ana ya mure ya musulunta amma da ya tashi aure ba ya aure kanuri da barbara kuma ke gaya mace mara da niyya na aure wadda ni na san asalinsa musulunci ne gaba da baya yace domin ni na shi musulunci kawai da gaske ne ni ban yadda aure ni na karanta shi ta musulunci ba sallar gawa abinci ba musulunci ba ban da karanci akan ba muna iya samun ana mutu yau fariya haka ido a hadisi tunda cewa za ku iya karantawa a wasu takardu na saura ke je ne kanuri barbara aka kuma riwaya ma da inganta a rahmatullahi alaihi rahmatul wasa ya inganta cewa ya halatta ba a ƙara ma da sura in kayi fatiyar ma kan lalimo ta sura ga jona ya yi yanzu ya karanta fatiha Allahu akbar ta farko na yi fatiha ko to ita kan babu rukuyi babu sujada kana gama fatiha kana yi kana tunanin mai kike faɗa a fatiha sannan kuma kana ji cewa yanzu wannan mutum ne gawa ya riga ka ya ce kai ma liman din nan gaba fa kai za a kwantar a yi wa sallah kana sallar gawa kana wannan tunanin shine dai ba karfin ikhlasi da tsayawa ka yi wa dan uwanka addu'a da gaske sai ka fara ta Allahu akbar malamai sun sabani za ka daga hannu ko ba za ka daga ba wasu sun ce dukkan bara sun ka daga wasu kuma suka ce a daga hannu a na farko ma ya wadatar wannan kuma shi ne zai gidan in ka daga hannu ka bara farko ya yi to mun yi ka bara ta ne sai salata a daga Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim na Hamidum da ba guda ɗaya ba za ka ce kana da ta iya da ka ga yake ba ka kun fahimce ni to mun samu kabbara biyu ko kuma kuna yi da ko yau sai kabbara ta uku Allahu akbar yanzu mun kabbara ta uku to sai addu'a addu'a ga shi mamaci da addu'a ga ainihin su mahalaka اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات سر المسلمين الدنيا جماعة والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم اغفر له وارحمه وثبت منطقه عند المسألة اللهم لا تفتنا بعده ولا تهرمنا أجره اللهم أدخله الجنة مع الأبرار اللهم إن كان محسنا فزد في لسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم أقدره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه وزوجا خيرا من زوجه an gane ko ai ta wannan allahumma ighfir lahu warhamhu wa saddid mantaqahu inda al kana yin kana tunanin wannan ba Allah ka da shi canja masa gida ba duniya ba ba irin duniya canja masa mata ba irin duniya ba canja masa kaza yan uwa ba irin duniya ba ka canja masa komai ka bashi ya Allah in kana ne ya Allah in wannan mutum ne ka jibbe sani ka kara masa kan kyautatawa ne wa in kana ya Allah in mai munanawa ne wata jawaz an sayi aji to kai masa rangwame dangane da mummuna aikinsa Allahumma la tafkinna ba'dahu ya Allah karka fitile mu bayan mutuwar wannan mutum wala tarimna ajrahu ya Allah kada ka haramta mana ladai masa sallan nan Allahumma adkhilna aljannata ma al-abrar ya Allah ka shigar da mu aljanna tare da bayinka masu makada idan mace ce Allahumma sullaha ha wa thabbit martiqaha inda masala Allahumma la tafjinna ha wa la tarinna ha Allahumma wa warhamha Allahumma abdil hadar khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa jiran khairan min jiraniha wa kaza wa kaza ha ha ha ha inda da bin mace kaga wannan addu'a za yi in kaza ta rikice maka kai da Hausa ba to ya wanda bai yi ba in babu larabci bai samu ba tun da dama ya harka ci a sirrance ne wani ma zai ji Allah ka gafarta masa ya Allah ka masa afuwa Allah ka cikansa Allah ka sa aljanna firdausi ta taimako masa ya Allah idan mutum ya kirki ne ka kara masa alheri in kuma mun sharri ne Allah ka yafe masa ya Allah kada ku ne mu bayan shi ya Allah ka ba mu gidan aljanna Allah shi ma ka ba shi gidan aljanna in yaro ne karami ku ji cewa ya Allah ka sashi karkashin kulawa annabi Ibrahim ya Allah ka sashi karkashin kulawa annabi Ibrahim ya Allah ka ba sa ku ya Allah ka canja musu da abin da muke alheri ya Allah haka ake haka za ka yi ta yin addu'a nan sai inda ka ji ta ishe ka ba iyakance aka ce kwaya biyu ko ba ya ba kun ga kabara biyu uku ta samu sai ta hudu ko Allahu akbar yawa an yi kabara ta hudu to akwai nan maganganun malamta wasu ka ce kabara ta hudu kana gama kun sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an sallama gawa wasu kuma suka ce a bayan ta hudun ma sai an ƙara addu'a dan an ruwaito annabi bayan ya kabbara ta hudun yana ƙara addu'a kuma kafin ya sallama ban sani ko kun fahimce yawa bayan ya ta hudun kuma sai ta nemi ta ta ƙara addu'a saboda addu'a wa bawan Allah baya ƙarewa ko ba laifi bane dan ta ta mimi ta Allahumma sallahu wa rahmu Allahumma sallahu wa rahmu Allahumma sallallahu wa rahmu Allahumma sallallahu Allahumma adkhilhu jannata Allahumma adkhilhu jannata ma'al abrar Allahumma sallallahu to yanzu mun ci hudun muna ta da maimaita addu'a to idan mun yi hudu shikenan kuma za mu sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ita kanta sallama a ji saba yau sun ce sallama daya assalamu alaikum wasu kuma suka ce a ai sallama duk wanda kai ne ya tabbata ana yi gaba daya to jama'a wannan ku shine sallar jama'a to me abu to sai ga samari gantan gantan ana sallar jama'a su suna kallon to wani zai iya cewa to a karamar kallawa mutumin da ya zo ana sallar gawa kuma ya tara an yi gambara biyu to ya za a yi shi kenan malamai suka ce idan ka tara an yi gambara biyu ka jona kawai ka ci gaba kamar ita ce gambara ka ta farko in liman yi assalamu alaikum kafin a gama daukan gawar sai ka Allahu akbar Allahu akbar da ka cika hudu assalamu alaikum assalamu alaikum in ka ga akwai dan rata ka dan yi addu'a ma kai gambara kafin su dauke gawar kafin a dauke gawar kuma liman ya maka ba daidai ba yana kama wani sun koya yana da da kuma ta nan kuma don shi ne kuma a ina ganin ya fito fili ya yi ko ina da ko yan yaran nan ma aka ce su yi zasu to barin tambaye ku gaba daidai kuma an sa ko kun gane kabbara ta farko me yake karantawa ce ku kabbara ta biyu ba kabbara ta uku ba ko da hausa ko da larabci ko kabbara ta hudu ba addu'a sai sallama ko kuma sallama sai addu'a a ahon addu'a ko sallama ko kuma sallama kawai to jama'a wannan shine gabar to an ce an ce kamar yadda na gaya muku nan malami ya fifita cewa ana yin kabara nawa ne hudu ko na ce kuma ana yin bakwai ana kuma yin tara kamar da ya zo cikin akamun jana'i da sauran tafai na hadisi da malamai suke ingantar an ce idan mutum mai matsayi ne da daraja idan mutum ne wato wanda yake mai kima babban mutum ko wanda yawa addinin Allah hidima ya halatta a yi masa tara ya za a yi kwanan tara addu'o'i kullu za a yi tanarkawa an yi ta hudu a ƙara addu'a a ƙara ta biyar a narka kabbara a ƙara addu'a a narka kabbara a ƙara addu'a a narka kabbara haka za a yi sai an masa tara inda akwai waɗanda aka yi masa tara ɗin in kuma abin da ne a yi masa bakwai idan kamar misali babban mutum da tijo a unguwa wanda yana taimakawa mutum ne mai mutunci kowa ya san sa to limamai ya kamata su rinka da a mazan to amma matsalar yanzu limamai in an zo yin sallar kowa hudu suke masa kowa hudu ne kawai kun fahimce ni to wannan shi to a aqida ta ahli sunna yana da kyau ita kanta kabbar a wannan sallar jana'iza a yi ta kuma lalle ne a yi ta kamar yadda annabi a yi ta kamar yadda ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malam ke cewa wani imanu bi anna ma'a kulli qatratin malakan malikan malakan yanzilu min as-sama ka sani cewa ko ina da ka sani na ku ci na idan haka yi a sallar gawa eh fadakarwa ne wannan wannan dan cikin yake cewa da yawa akwai mutane an zo sallar gawa na kurin su dai liman suke bi su addu'a ma ba sa yi wannan ya faru saboda jahilci dan wasu ba san ya ake yi ba gaskiya Galiba to shine illar rashin zuwa makaranta to amma dai tun da yanzu an ji ya kamata a isar dan ko da za a zo sallar ta ga wani ya dan yi tabbara ya shiru a kusa da kai yan gama ka ce kai mai tafi ya ji ta yi shiru ne sai ka koya masa ko gaskiya ne abin da ka faɗa ya ai sallar farilla ma akwai wanda kurin jonawa suke Allah kuwa Allahu akbar kurin ya shiru ya jira an yi ruku'i da shi yayi in an dago ya dago in ma liman ya kara raka ta biyar shi ma ya juna bi shi ba abin da ya dace yana da jira <laughs> liman ya gama jansa ya sallame masu kure ya kara gaba akwai yin waɗanda in in ma a ke da sanar nasu a sanu wa ina sawo a san in gane wannan ba. wannan magana gabar magana muke kai wannan yana cikin magana ce ta al-hakam ibn utayba da hasan al-basri Allah musu hama. kamar yadda imamu tsabari ya fitar a cikin tafsirinsa da abu sheik a cikin al'azma littafi ne da isnadi mai kyau ko ina da ka sani wallahi akwai mala'ika wa hatta ya a ha haisu amarahu Allah azza wa jalla mala'ika zai sanya sakon da aka bashi ko inda Allah ya umarci shi bal imanu bi anna nabi sallallahu alaihi wasallama hina kallama ahal alqalib yawm badr ay al mushrikin kanu yasma'una kalamu a ranar yakin badar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa mushrikai magana suna kasan kafiran badar da aka yi yaki aka yaki aka kashe arna sun yi alwashi da na rashin kirki na cutar da annabi sai aka ja su gaba ɗaya don kasa da mutane da wari aka zuba su a wata rijiya ta badar ita ce kalibu badar to shine manzan Allah izo yana musu magana an gane ko magana yake musu amma kuma matattu ne kamar yadda ya zo a hadisin Anas dan Malik ya rabu da su kwana uku sai ya dawo ya ce ya tsaya a kansu yake cewa ya aba jahal bin hisham ya umayyat ibn khalaf ya utbat bin rabi'a ya shaiba ibn rabi'a alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ya wadana mutane ba ku samu abin da Allah ya muku alƙawari cewa gaskiya bane ba yace fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan to ni dai ina gaya muku ni Muhammadu na samu abin da ubangiji na yi ma alkawari akan wannan yaki cewa gaskiya ne gashi na ya faru mun kashe ku kuna kwance Umar ibn al-Khattab sai ya ji wa annabi yana magana da gawawaki sai ya ce ya rasulullahi kaifa yasma'una wa inni wa an la yujibu wa qad jayyafu yaya za su ji ka bayan sun zama mushe sun zama gawa ka zo ka bata lokacin kana magana da gawawaki sai annabi ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa shine Allah ma antum bi asma lima aqulu minhum ku din ba ku fi su maji ba ku da kuke da ranku wallahi ba ku fi su jin me ake faɗa ba walakinnahum la yaqdiruna an yujibu sai dai kawai ba za su iya ba da amsa bane ba kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yace a ɗebe su a watsa su kamar wannan riwaya ta nuna ma suna waje ma ba a yi zuba su a kabarin bai a rijiyar bai ku ja su ku zuba aka zuba su to kai a matsayin ka na musulmi kai imani da wannan hadisin cewa annabi ya yi magana kuma mamata sun ji dama waɗannan su ne manya-manyan arnan badar ɗin kai. abu ibn shaf wannan abin jihar ibn sham shine mutum sai da lokacin suke zamani da umar annabi ta addu'a Allah sa din su ya musulunta اللهم أعز هذا الدين بأحب الرجلين إليك وبأحد العمرين عمر بن الخطاب da Abuja Jahl ibn Hisham kawai sai Allah ya karba addu'ar manzon Allah hadisin Imam Muhammad ya karba hadisin addu'ar manzon Allah sai Umar ya karba musulunci kabar Abu Jahl da su Umayya ibn da su Rabi'a dan gida ɗaya ne utba ibn rabi'a shayba ibn rabi'a duk makiyan annabi ne wanda suka fito suka yi mubaraza fito na fito da su sayyidina hamza da su sayyidina ali bin abi talib aka fito aka fara gwabzawa aka kammala da su shi ne annabi ya zo ya ce kun tarar da kiyamar da nake gaya muku gaskiya ce yanzu ba ku mutu ba yanzu ai kun je kiyama suna kwanci annabi ce ga musu dan wa'azi Allah ya tashe su ya jiyar da su abin da annabi yake faɗa suka ji kuma ga bala'in da suka tarar ya ce to ni ina gaya muku na tarar da abin da Allah yi a wangiji na yamin alƙawari na samun nasara a kanku gaskiya ne kuma yaya ku ba ni labari shi ne Umar ayabu ya buga masa hankali ce ya manzo Allah ba su hankali ai ba sa jin mata ne sai ce wallahi to sun fi kamar to ku yi imani da wannan ayyadda ina fata ana fahimta yasma'una kalaman والإيمان بأن الرجل إذا مرض يعجره الله على مرضه ko mutum ya imani cewa idan mutum ya rashin lafiya Allah zai ba lada akan rashin lafiya wa shahidu ya ajruhu Allah ala al-qatl kuma lallai shahidi Allah zai bashi lada idan an kashe shi wanda ya mutuwa ta shahada wanda aka kashe shi a filin daga ko kuma annabi ya yi bayani akan ashuhada ku kutila duna malihi ba huwa shahid wanda aka kashe shi dan kare dukiyarsa aka kashe shi shi ma ya shahada kamar barayi suka zo masa dan ya tsare dukiyarsa suke ta fafatawa sa harba ya harba suka kashe shi ya mutu shahada ku kutila duna ahlihi ko dai ko duna irziki ko mutum dan kare mutuncin iyalinsa aka kashe shi ya yi shahada ko wanda aka kashe shi don kare mutuncinka an zo za a ci mutuncinka kace sai ka kare mutuncinka aka kashe ka to shi ma dai ka yi shahada wanda ya mutu ranar juma'a shi ma ya haka wanda ya mutu da ciwon ciki wanda ya fada ruwa ya mutu wanda wuta ta kone shi shi ma gobara ya mutu shi ma ya yi shahada wanda annoba ta kashe shi shi ma ya yi mutuwar shahada sai dai babban shahidi a cikinsu wanda ya mutu a filin daga wanda aka kashe shi don addini shi ma ya shahada saboda riko da addini aka kashe shi ma ya mutuwar shahada amma dukansu waɗannan ana yi musu wanka banda wanda ya mutu a filin yaki shahidul ma'araka wannan ba a masa wanka a bashi a cikin jininsa annabi ya ce ku binne su a haka a cikin jininsu allaunu launu dali والريح ريح المسك za su tashi a kiyama suna da launin gashi jini rafai rabe za su tashi da jini amma suna kanshin almiski za a ce shahidai kenan manzo Allah ya faɗa hadisin Bukhari yace wallahi idan shahada waditu an uqtala thumma uhya thumma uqtala thumma wallahi na yi burin a kashe ni a daɗa rayar da ni in daɗa zuwa ni jihadi a kashe ni in daɗa mutuwa a daɗa zuwa daɗa zuwa a rayar da ni in daɗa fitowa kuma zo ne jihadi ne aikin Allah a daɗa kashe ni yace haka zan yi ta ina da wallahi na so haka saboda babu mutuwa daraja irin mutuwar shahada wanda ya mutu don Allah don ajiyar Allah Allah ya azurta mu da والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب wannan gabar magana insha Allah anan za mu saya da za mu yi karin bayani da yawa kuma akwai lokaci za ci lokaci to abinda muka faɗa muke roƙon Allah ya bamu lada kai Allah ya bamu dacewa wanda muka na kuskure kuma ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh